alaikum assalam mala malam barka da wuni barka ka dai kan wani lafiya wala alhamdulillah mun gode Allah to ya yi madalla dan Allah dan tuna min da sunan ka na manco sunan da na rubuta ne a waje Allah sarki Ahmed Abba Maji da ci Ahmed Abba Maji Maji daɗi binanci? Eh binanci. O binanci ake cewa ba binanci ba ne? Binanci yake CHI. To, gina eh. ikon Allah. To, ya na alkahira ya kowa da kowa? Wala yanzu alkahira abubuwa dai duk sun cakuɗe abin ba daɗin gani saboda yau ko ina ka je magoya bayan shi tsohon shugaban ƙasa ne da magoya bayan su shugaban ƙasa na yanzu. To, ah, me suke yi su waɗannan magoya baya? su sun ce su mutanen su kowa shi fito a nuna alhini game da kashin gillar da aka wa 'yan uwansu jiya su kuma mutanen mursi mutanen shugaba abdulfatah sisi sun hito tare da abin matakan tsaro duk an baza su ga gari ko ina kawai bi matakan tsaro ne To shi Abdul fatah Sisi ba kawai shugaban sojoji ba ne ya kafa shugabanar ƙwanƙwarya mai suna Adli Mansur? eh shi a shugaban kasa amma yanzu kowa su mutane akwai 'yan bangaren sisi daban akwai 'yan bangaren shugaba mursi daban To a yanzu bayan wannan kisa gilla da aka wa magoya bayan shugaba Morsi menene aka gani ne a nan ƙasa a cikin nan birnin alkahira ɗin. Yanzu gaskiya duk inda ka bi magoya bayan shi ne ka ɗaga tuta suna kiran awa magoya bayan su wajen shahid dubu uku kisan gilla Allah ya isan musu sisi sisi ya tafi murfi ya dawo. to Ku 'yan Najeriya ko in ce waɗanda ba 'yan asalin ƙasa ba, wani irin kuke takawa a wannan abubuwa da suke faruwa haka? Eh, to gaskiya abin da kowa da irin nashi ra'ayi amma dai su magoya bayan murfi sun ce da sauran magoya sun ce kada a jane bai ma'ana baki kowa ya sa kanshi illa mu muna gida ne sai mun gani ga tv ko mun dan ta mun ga yanayin gari to a yata abubuwa fa kamar shaguna haka da da gidajen abinci da kuma sauran dai yan abubuwa na kasuwanci duk suna tafiya yanzu a wannan birni eh gaskiya shaguna sai abin nan juyi juyi za ka same su saboda duk yawanci manyan shaguna an rufe da kamfuna da ma'aikatu duruhe suke yau. Ah, to sifiri fa mutum zai iya zuwa duk inda yake so yanzu a birnin ko kuma sai wasu wurare kawai takamaimai. A gaskiya akwai wurare takamammai kuma ko wuraren takamammu irin inda haka zuwa fawon guda yanzu sun maishe shi fawon uku dole in ba nesa ba ne ka taka da kafafunka. Fawon kamar kuɗi kenan? Eh Fawon ɗin Misira ba jini hmm. suka ce mishi da larabci. To kana nufin kamar kayan masarufi shi ma duk sun ƙara tsada kenan? Wallahi sun ƙara tsada saboda yau abinda ni sai kilon tumatur jini shida abinda jini biyu yake pound biyu yake. To man fetur fa? man fetur shi ma dai yawancin gidajen mai durun rufe suke saboda ko ina jiya an yi fashe-fashen abubuwa don shi na kowa ya rufe wuraren shi manya-manyan wurare haka amma dai kayan masarufi da sauran abinci ana samu amma dai sun kara musu kuɗi. to akwai alamun cewa su waɗannan magoya bayan na shugaban morsi za su haƙura da wannan zanga-zanga haka su tafi gida ko kuma dai akwai wani abu da suke da shirin yi gaskiya ba da ni ban tunanin za su haƙura saboda sun ce su yanzu ba abin da suka so in lamutuwa kuma in yadda kuka gani ana ta kashin su amma ƙara tafiya su kai abin da aka dai roƙo ubangiji Allah ya kawo zaman lahiya mai ɗaurewa. Amin amin to na gode sosai Ahmed Abba Majidaɗi Binanci. To diwa na gode ga ladanci Allah ya saka da alheri. Amin amin sai mun ƙara magana da kai in Allah da ko kuma mun ji ka dai a wani wajen. To na gode ƙwarai malam. Mhm.